الحمد لله الملك الواحد الأحد الخالق الرزاق الذي أنزل الفرقان وأنار السبيل وأقام الدليل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أصاب على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وجعل أمة الإسلام خير أمة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون عباد الله تفكروا في الدنيا وتغير أحوالها وتقلب أوضاعها فما بعد الصحة إلا السقم وما بعد الشباب إلا الهرم والشيخوخة وما بعد الحياة إلا الموت وما بعد الموت إلا الحساب فرحم الله عبدا أنصف نفسه من نفسه وأخذ لغده من أمسه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله من أبصر عيوب نفسه سلم ومن ظن بمسلم فتنة فهو الذي قتل ومن عرف الدنيا هانت عليه مصائبها ورحم الله عبدا إذا نظر اعتبر وإذا سكت تفكر وإذا علم تواضع وإذا أخطأ تراجع يعمل بالدليل ويهذر التسويف والتعليل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الجنة يا عباد الله لا يدخلها إلا من يرجوها والنار لا يسلم منها إلا من يتقيها وفي محكم التنزيل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتهلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه عباد الله ادعوا الله أن ينقذ المسلمين ويجنبهم الفتن ويصلح أحوالهم فقد عزم الخطب وعم العناء كل ذلك بسبب الشهوات والشبهات معاناة في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان وإيران والسودان والصومال ومالي ونيجر ونيجيريا وباكستان وأفغانستان وبرما وبلاد كشمير حروب وقلائل وقلاقل ومشاكل في كل مكان اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة هيلتنا وهواننا على الناس اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا فلا تكلنا إلى أحد غيرك ولا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا تكلنا إلى سواك فنهلك اللهم عنا ولا تمن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين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 ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم mun وعلا wa Allah دهيها da ya halitta Ubangijin da shi ne ubangijin da ya sauka mana da alkur'ani ya nuna mana hanyar da za mu bi ya tsayar mana da hujja wanda ya shirya don kansa wanda ya bin shirya ya karkace da gangan to kansa ya cuta ya kuma cutar da Allah mun shaida babu wanda ya cancanta bauta wa da gaskiya sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa ubangijin da ya kwararo mana da ni'imomi sannan ya rubuta rahama a kan kansa ya sanya wannan al'umma ta Annabu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alherin al'ummomi mun shaida Annabu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne daga Allah zaɓaɓɓe masoyi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya aiko shi zai ya zama rahama da duniya baki ɗaya, ya zama abin kori da duk wanda yake son ya aiki irin aikin da Allah yake so kuma ya karɓa. Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da kuma wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. al'ummar musulmi wasiyar da tafi kowace wasiya tsada tafi kowace wasiya daraja wacce ita ce wasiyar Allah zuwa na farko da na ƙarshe shi ne tsoron Allah Allah mai girma da ɗaukaka yake ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kada ku kuskura ku mutu face kuna kan addinin musulunci a wani gurin ubangiji ya yi umarni da a yi guziri a yi tanadi inda ya ce wata zawwadu sai ce fa inna khairar ta kawa. mafi can guzuri mafi alherin guzuri shi ne tsoron Allah al'ummar musulmi duk wanda yi tunani ya kalli wannan duniyar da irin yadda take saurin cancantawa da irin yadda take jujjuyawa zai gano cewar ya kamata kada isaki jiki kada isa ya yi ƙoƙarin ya yi abin da Allah yake so ya kuma bar abin da Allah baya so idan kana cikin lafiya lafiyar ka ƙalau Allah ya baka lafiya to bayan samun lafiya a wani lokacin akan gamu da lalura ta rashin lafiya in kana ji da samartaka kana ji da ƙuruciya bayan ƙuruciyar nan wani lokacin sai ga mutum ya zama tsoho irin kazar-kazar ɗin da yake yi a da sai ga ya kasa irin abin da yake iya yi lokacin yana da jininsa a jika yanzu lokaci ya yi da ba zai iya yin haka ba in mutum yana jin Allah ya ba shi tsawon rai ya ba shi shekaru masu yawa to bayan tsawon shekaru abin da ya rage mutum mutuwa kuma bayan mutuwa abin da zai biye bayan mutuwa shine hisabi kuma bayan hisabi gida ne guda biyu ko dai gidan daɗi gidan ni'ima shine gidan aljanna ko gidan wahala gidan azaba shine gidan wuta Allah ya tsare mu mai dabara shine mutumin da iwa kansa adalci yayi shiri tun yau saboda abin da zai faru a gobe ya shirya a cikin wannan duniyar saboda abin da zai faru a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a cikin littafinsa ga bayansa yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyayi wata rana ku ji tsoron wata rana wacce a wannan ranar baki ɗayan mu kowa da kowa za a bai shi zuwa ga Allah sannan kuma kowa za a fito da aikin da i babu abin da za a rage aikinka na kirki a tare maka aikinka wanda ba na kirki ba a tare maka kuma Allah ba zai cuci kowa ba abin da ka shuka shi za ka girba kamar yi amal tsada zarratin hanyar yara kamar yi amal tsada zarratin sharrar yara wanda ya fi kowa dabara shi ne wanda ya duba matsalolin kansa shi ne wanda ya damu da laifin kansa da aibukan kansa ba wanda yake tsarrake laifin kansa ina kallo na wasunsa ba kuma duk wanda yake yi wa musulmi mummunan tanadi da mugun takibi to kansa yake wannan mugun takibi da kuma mugun tanadi in mutum ya fahimci duniya haka take tana cancanzawa to matsalolin da ake zamuwa da su a wannan duniyar za su zama sun yi wa mutum sauki ba zai ta da hankalinsa ba mutumin da in ya kalli wani abu da ya faru a wannan duniyar zai ɗauki darasi zai ɗauki izina in ka ga ya yi shuru to tunani yake yi domin ya sama wa kansa kofa ya sama wa kansa mafita idan Allah ya bashi ilimi sai ka ga ya ƙara mai da kansa ba kowa ba ya ƙara ƙasƙantar da kansa saboda ilimin da Allah ya bashi. idan Allah ya ba shi wani matsayi a wannan duniyar na mulki ne ko na abin hannu ko na kima a cikin al'umma wannan zai sa in gode wa Allah kuma in fahimci cewa ba dabara sa bace ba wayansa ba in dabara ce da wayo jibinsa sun fi shi dabara sun fi shi wayo in kuma gidan da ya fito ne gidajen dubbai daga cikin al'umma sun fi nasu in ilimi ne an fi shi in dabara ce an fi shi in ƙwarewa ce an fi shi mutum zai zama in Allah ya masa wata baiwa yi masa ɗaukaka a kowane ɓangare na rayuwa zai dinga jiran lokacin da wasu za su ce kayi sun a guri kaza kayi ba daidai ba a guri kaza domin ya gyara amma ba a gaya masa ba shi zai dinga ƙoƙarin ya gano ina matsala take domin ya gyara kuma ko da yaushe yana yin aiki da dalili yana yin aiki da hujja Allah maɗaukin sarki ya gaya mana cewa ƙul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk abin da zaka yi shi musamman abin da ya shafi addini zaka faɗa zaka aikata in zaman to akwai abin da ka dogara da shi a cikin littafin Allah ko cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganganun wanda suka zauna tare da manzon Allah su ne sahabbansa ko maganganu da ayyukan waɗanda suka zauna suka ga kuma suka koya daga wajen wanda suka zauna suka ga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai wanda su ne suka yi ido biyu kuma suka zauna suka koya daga wajen sahabban manzon Allah mutum ya zama to ina la'akari da abin da ya zo daga gurin su kada mutum ya zama to mai sakaci abin da ya kamata zai yi a yau yace bari mu bari sai gobe ko sai jibi mutuwa ba za ta jira ka ba lokaci ba zai jira ka ba rashin lafiya ba za ta jira ka ba kuma dukkanin waɗannan ba za su tuntuɗe ka ba lokacin da za su afko maka Ki sa ke son ko da yaushe mutum ya zama to ina tafe wajen aiki wajen jajircewa saboda bai san abin da zai faru a gaba ba Allah ta'ala yake wasu ma'u sannan ku ji abin da ake gaya muku na ilimi da shirya ku yi aiki wa afi'u ku yi biyayya wa amfiku sannan idan Allah ya baku abin da za ku iya bayarwa ko ku taimaka to ku yi kokarin ku bayar ko ku taimaka Allah ya ce shi ne mafi alheri gare ku wanda duk ya nesanta kansa ya kuma kiyayi nuna son kansa da sai shi ko sai shi kaɗai, wanda ya gano wannan yake ƙoƙarin kancewa zama haka Allah ya ce waɗannan su ne masu rabo kuma ko wata ƙa'ida da malamai suka faɗa duba da tarin ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aljanna duk wanda kaga ya shige ka to da zaman yana son ya shige ka wanda baya son shiga aljanna ba zai shiga ba yaya za a gane kana son ka shiga aljanna shine kai aiki domin ka shiga aljanna wanda kaga bai shiga wuta ba to da ban baya son ya shiga yaya za a gane baka son ka shiga wuta da aikin da zai sa mutum ya shiga wuta ka kiyaye shi isa ubangiji mai girma kuka a cikin littafin sa yake cewa in minkum illa waridha kowa ka gani in zai bi hanyar da zai tsira to wannan hanyar babu ita hanya ce kwaya ɗaya sai an bi ta doron wutar jahannama sannan ake tafiya hanyar tsira duk wanda ka gani a aljanna ya biyo ta wuta sai dai bambancin wani zai shiga wuta in zauna wani kuma ba sai ya shiga wuta ba zuwa yake ifta kamar ifta da bismillah cikin sauri zai ƙetare sarari shi sa Allah ya ce wa kun illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya dole dole ne ba za ka kai gidan aljanna ba sai ka biyo ta gada wata wannan gada an tsora ta ne akan wutar jahannama Allah ya ce sun maru nan jillani na takaw Allah zai tserar da waɗanda suka samu takawa suka kiyayi Allah suka kare dokokinsa suka yi abin da yake so suka bar abin da baya so Allah ce wa nazaru zalimi da fi hadisiya wanda suka mutu suna shirka ko suna kafirci suka yi wa Allah rashin biyayya suka kiwa sa biyayya waɗannan su ne za a bar su a durkushe a cikin wuta, Allah ya tsaye Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake zo a cikin sahihul Bukhari yace duk wanda isan ya cuci wani mutum Ko dai kankantar cutar duk wanda ya san akwai wani haƙƙi na ɗan uwansa a hannunsa mutum cuta ne dukiyarsa ce wani kayansa ne ba za la yake ka mayar ka huta in ba ta da shi ba za ka iya mayarwa ba ka ce a yafe maka akwai ranar da za ta zo ba kuɗi na zinari ko na azurfa ba kuɗin takarda sannan babu kadarar da za ka yi musanya da ita domin ka fahimci kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ake fansar kai da shi a wannan ranar shine aiki in kana da aikin kirki mutumin da yana da haƙƙi a wurinka ka cuce shi wani abu ko mai kankantarsa kuma ba ka da abin da za ka biya shi da shi a wannan ranar sai a duba aikinka na kirki sai a ɗebi gwargwadon abin da yake binka sai a bashi in kuma aikin kirkinka ya ƙare sai a duba ayyukansa marasa kyau sai a ɗebo gwargwadon abin da ka cuce shi sai a ɗora maka idan idan wannan aka tara mutum da yawa wani in sun hau kansa sai su danne shi ba zai iya tashi ba saboda ayyukansa na kirki ba su da yawa don haka kowa itanabi ya yi ƙoƙari ya gamu da Allah lami lafiya kar ka gamu da Allah akwai jinin wani a wuyanka kar ka gamu da Allah akwai dukiyar wani a wuyanka kar ka gamu da Allah ka ci mutuncin wani kar ka gamu da Allah ka cutar da wani ka je ka gamu da Allah salin alim sai zaman to matsalarka wacce Allah maɗaukacin sarki da yake shine ulmagafira? maghfira tunda tsakanin kai da shi ne sai ce to dan wannan matsalolin tsakanin ni da kai ba matsala shi ne amma ya zama to matsala tsakanin kai da bayi ne to a nan gurin in aka ɗaure mutum babu abin da zai kwanto shi sai aikin sa Allah ya tsare ne. abu na ƙarshe mu yawaita addu'a mu tsananta addu'a mu ƙara yin addu'a mu ƙara dagewa wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a duk inda take Allah ya kubutar da ita Allah ya ƙeratar da ita daga dukkan wani shari da abinci duk wasu fitintunu manya da ƙanana na fili da na ɓoye da suke tashi a nan da can roƙi Allah Allah ya yi mana mu roƙi Allah ya gyara wa musulmi a duk inda suke yanayinsu da halin da suka samu kansu amma dai matsala ta girmama matsaloli sun yawa fitintunu ƙara kullo kai suke saboda abubuwa guda biyu abu na farko shi ne shine ashahawati da shubuhat duk inda ga wata fitila ta kullo ko dai son zuciya ko kuma wata shubuha in ka ga fitina ta faru a kan addini to akwai wata shubuha wato wani abu ne mutane suka kasa gane shi ko aka kasa yi musu bayani don ba sa ba ke musu fitina wannan fitinar ta zama to sanadiyar zubar da jini ta zama to sanadiyar rusa gari lalatar da dukiya cin mutunci cin fuska zage-zage da makamantansu ko kuma ya zamanto sun wani abu wanda sa rai ne duk inda kaga an yi karo an yi fada ko dai wani ya nema ya rasa ya kasa hakuri ko wani yana so ina so ya samu baya jin zai iya samu sai ta da rigima ibn luqayn yace duk inda kaga wata fitina abu bi ne ya kawo ta waɗannan abubuwan guda biyu ita kuma fitina ko ina take ba ta fita wannan kalar guda biyu fitnatu shubuhat fitnatu shahawat a ƙarƙashin fitila ta sha'awa na san a samu ko sai an samu ko sai an ci gaba da samu ko kuma nau'i na biyu shi ne na watan shubaha ita a ƙarƙashinsa akan buɗe ƙofofi masu yawa na fitina fitinar addini fitinar dukiya fitinar mulki fitinar ‘yan uwa fitinar abokai fitinar aminai fitinar makota fitinar kowace irin fitina za ka ga in ka duba za ka ga ta koma cikin wannan nau'i na fitina ko fitintun da suke faruwa a ƙasashen musulmi a yanzu za ka ga dukkaninsu suna koma cikin wannan fitina ta yi nisa ta yi yawa ta yi faɗi a ƙasar suriya kuma suriya mafi rinjayen mazauna ƙasar musulmi ne iraki fituna zubar da jini rushe-rushe ɗana bam ta da bam falastin ita ka wannan ma kaka ce komai an riga ma an rike ta an kashe tsofaffi an kashe yara an kashe samari an rushe ƙasa an lalata komai a tsallaka kusa da ita ka je lubunan shi ba kullum suke zubar da jini ake yanzu ka tsallaka iran su ma kullum faman da ake yi ke nan, ka dawo ka tsallaka su ka kaga irin abin da ake yi wasu fitintunin sukan zama to tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan shine ma mafi saukin haɗari amma fituna mafi mune ita ce fituna tsakanin musulmi da musulmi wannan ya ni ka ya ce Allahu akbar ka da shi ka ce Allahu akbar ya ni ka ya ce la ilaha illallah ka nufe shi ka ce la ilaha illallah ya kashe ka ko ka kashe shi abin da ke faruwa kenan tsakanin sojojin gwamnati wanda suke karkashin shugabancin Abdul Fattah al-Burhan na kasar Sudan da kuma sojojin Da'amus Sari wanda suke karkashin jagorancin Muhammad Hamdan Jibrilun wanda aka fi sani da MFT in ka tafi kasar Yaman ita ma rigimar da take faruwa tsakanin sojojin gwamnati da sojojin USA waɗannan shi'a waɗannan sunna amma ba ta ya haɗa su la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko da waɗannan suna da kurakurai waɗancan su kuma sun fi su sun kurakurai amma dai rigima tsakanin mai kallon gabas ne da mai kallon gabas in ka tafi ƙasar somaliya shi ma haka ake cikin wannan somaliland suna daga cikin ƙasashen da allah yi wa baiwa a duniya wanda gabaki ɗayansu babu arni duk lokacin da ga wani kafari zuwa gabaki ɗansu musulmi ne amma yau tun zamanin su ya barri ake kwararar da jini ba a daina ba tsakanin harkar shaba da kuma waɗanda yake su ne kamar gwamnati wannan suna son su karar da wannan waɗancan suna son su karar da wannan waɗannan suna son su koru wannan waɗancan suna son su koru waɗannan yanzu ka tsallaka mali musulmi ne gurguzu amma an kiran musu rigimar da wasu suka ɗauki makamai wasu tsallako daga wata ƙasar wasu kuma yan cikin ƙasar ne kuma kullum zubar da jini ake yi in ka ɗauko mu Nijar ita ma ga baki ɗayan kasar Nijar musulmi ne in ka ga Kirista ko ka ga wani kafiri ba ko ne zuwa riba garin su ba. amma su ma yanzu an kirkiran musu suna nan da wasu wanda sun ɗauki makamai tun ana ɗaukan makami saboda san a ci gwamnati ko san a kafa wata ƙasa a wani lokaci amma yanzu an kai matsayin da masu ɗaukan makami in ce me kuke nema me kuke so a yi muku za su bayani amma kuma kullum zubar da jini ake Allah ko ta mu ƙasar wanda da ita ce ƙasar da ake ganin ana zaune lafiya ana cikin aminci amma yanzu kusan gobara ta kama ko'ina a cikin wannan ƙasa guraren ma da akwai zaman lafiyar ba a tsammani kamar irin garin kano su ma kun tuna watannin baya abin da ya fara faruwa kuɗa ko bauchi ita ma tun da aka yi rigingimu na shekarun baya can suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali amma yanzu an taya musu da wuta su ma an shiga cikin wannan yanayi to mu rigimar tamu ta yi faɗi da yawa rigima ta waɗanda suka ɗauki makami wasu da sunan addini wasu da neman kuɗi wasu don mugunta wasu don ƙeta a tare can a tare can a koru waɗancan a kashe waɗancan a yanka waɗancan abin da ke faruwa kenan ga wannan musibar ta rashin tsaro da rashin zaman lafiya ga musiba ta siyasa ga musiba ta tattalin arziki ga musiba ta rashin kaza ba kaza ba kaza duk abin da ake kiransa muqawwidatul haya mun rasa shi a wannan kasa kai zaka nemo kanka wutar lantarki kai zaka nemo wa kanka tsaro kai zaka nemo wa kanka ruwa kai zaka nemo wa kanka asibiti da magani kai zaka nemo wa kanka karatu duk abin da kake so kusan abin da ya zama dole wanda ya kamata a ce an maka to yanzu mun shiga matsala muna neman marasa abin da ya rage mana mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah mu dage da yin addu'a addu'an nan umarni ne daga Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yace ku roƙe da zan amsa mu. alƙawari ne Allah ne kuma Allah bai saba alƙawari to mu gaya wa Allah halin da muke ciki da halin da al'ummar musulmi suke ciki a ko'ina Allah ya taimake mu Allah ya kawo mana taimakonsa Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana agaji kuma idan irin wannan matsalolin sun faru akwai abubuwan da malamai suka ce a kula da shi abu na farko addu'a abu na biyu istighfari abu na uku ƙauracewa duk wurin da kake jin akwai fitina abu na hudu kakka zama makamashin ƙara ruwa wutar rigima abu na biyar shi ne in za ka yi magana a kan fitina ko tashin tashinar da take faruwa ta fuskar addini ko ta siyasa ko ta tattalin arziki ka tabbatar ka abin da za ka yi magana a kansa. In ba haka ba, maimakon ka yi gyara sai ka yi barna. Maimakon ka kawo masalaha sai ka kawo tashin tashina. To matsalolin mutum yawa. Ga matsaloli wanda suke ƙara bayyana na tsokanin Ubangiji, da tsokanin fushin Ubangiji, akwai kalmomi da maganganu wanda wasu wanda ba musulmi ba suke yi sai su dinga ganin kamar suna cutar da musulmi ne don ba musulmi suke cutarwa ba musulunci na Allah ne ba ka da wani fenti da za ka yi masa ya bata shi tunda Allah ya rike addinin sa ya ce inna dina inda Allah al-islam ya ce musuluncin nan nasa ne babu yadda za ka iya bata addinin musulunci ko ba za ka iya kawo ƙarshen musulunci ba amma akwai maganganun da wani zai yi wanda ba musulmi ba jawo fushin ubangiji akwai maganganun da musulmi za su yi wataƙila su jawo fushin ubangiji to mu yi ƙoƙari a irin wannan lokacin mu ba bakunan mu kada mu dinga yi hikayar miyagun abubuwan da ake faɗa in ka ji an yi wata kaso ɓara, kar je gurin da ba a ji wannan kaso ɓara ba ka ce an ce kaza bari mu bayanin kar ka ɗora a shafinka kar ka ɗora a cikin wani gurin kar bari a ji muryar ko a ji sautin saboda wata fitilar da wata maganar jin ta ba kankanuwar musulma ba Allah muna ka da sunaye ta kyawawa da su kofin ka madaukaka Allah ka tsare mu daga fadawa cikin fitina Allah duk fitinar da ta tashi Allah ka kwantar da ita Allah ka sa mu zama daga cikin waɗanda suke ta taimaka wajen kwantar da fitina kada mu zama to masu tada fitina kada mu zama to masu rura wutar fitina